بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد wa وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة dalala وكل ضلالة في النار 'yan uwa masu kallo da saurare kai tsaye da waɗanda za su kalle mu su saurare mu ta kafofin yaɗa bayanai na zamani kuna kallon mu da sauraron mu ne daga ɗaya daga ɗakunan tarurrukan makarantar mu mai suna darul hadisi salafiya da ke number 4 madarka ciro gaskiya layout zaria a jihar kaduna a nigeria. yanzu da muke magana safiyar ranar lahadi ce da ta daidai da daya ga watan rabi'in al'awwal hijira na da shekara 1434 daidai da sha uku ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha uku allah maɗaukakin sarki cikin iyawashi ya ainihin kawo mu daidai wannan lokaci karfe goma na safe da muka yi alkawarin insha Allahu ta'ala za mu gabatar da wani taro wanda manufar taron shine bayyana wa al'ummar ƙasa najeriya da kuma al'ummar duniya matsayin mu musulmi da muke kira zuwa ga alkur'ani da hadisi a bisa tafarkin salaf matsayinmu game da allurar rigakafi ko allurar rigakafi ba wai na cutar shan inna ba kadai dukkanin nau'ukan alluran rigakafi waɗanda gwamnatin tarayyar najeriya ta ainihin karɓo kwangila daga majalisar ko hukumar lafiya ta duniya domin yi wa mutanen najeriya abin da ya kai mu zuwa ga ɗaukar wannan mataki na kiran wannan taro na al'umma wanda ya hada da 'yan jaridu da malamai da masana da kuma waɗanda suke da ruwa da tsaki game da harkar lafiya shine irin mummunan matsayin da ita gwamnatin tarayyar najeriya da kuma gwamnatocin jihohi musamman a ran arewacin najeriya suka ɗauka na cewa ba gudu ba ja da baya sai sun tirsasa wa al'umma wannan ainihin wato allura ko alluran rigakafin waɗannan cututtuka da suke da a wasu akan mutane da kuma faɗakar da wasu daga cikin malamai waɗanda ake saka su suke maganganu a kafofin yada bayanai waɗanda waɗannan maganganun sun sha bamban da abin da shi addinin musulunci yake magana sai muke fahimtar da dama ire-iren waɗannan malaman abin da suke magana daban da abin da ita gwamnati take magana a ƙarƙashin wannan wannan ainihin taron namu zai yi tsokaci dangane da waɗannan matsalolin gaba ɗayansu wannan makaranta ta mu ta darul hadith mun kafa ta a cikin watan satumba shekara 1990 daidai a inda ta fara gudanuwa a wasu 'yan ƙananan masallatayya na aro har inda allah maɗaukakin sarki ya kawo wannan makaranta zuwa ga wannan wuri a inda a yanzu muke ɗaya daga cikin rassa na ainihin dindindin na wannan makaranta insha Allahu ta'ala takaitaccen tarihin makarantar ita ce makaranta ce ta ilimi ba wai makaranta ce ta karatun arabiya ko karatun boko ba makaranta ce ta ilimi ilimi ya hada da na arabiya da na addinin musulunci da na addinin kiristanci da na yahudanci da duk wani abu da za a iya kiran shi addini wanda yake a yanzu a doron duniya ko kuma ma ya wargaje ilimi na harshen turanci da faransanci da harshen hausa ilimi na harshen ainihin yarabanci da inyamuranci da harsuna irin nufanci da kuma fulatanci waɗannan jeren giya harsuna da kaji na faɗi wasu na waje wasu kuma na cikin gida suna daga cikin manufofin ainihin wato ilmomi waɗanda ainihin wannan makaranta ta rattaba akan karantarwa da kuma yaɗa bayananta ainihin akai insha Allah ta'ala. ta ɓangaren abin da ya shafi ilimin addini addinin kadai da muka yarda da shi shine addinin musulunci amma kasantuwar makaranta ce wadda za a yi maganganu da suka shafi komai dangane da abin da ya shafi addinai muna bincike dangane da addini na kiristanci da yahudanci da wasu addinai da aƙidoji da ɗariƙu waɗanda suke cikin musulunci da waɗanda kuma suke cikin sauran waɗannan addinai ɗin tare da haka makarantar tana da manufar horar da sana'a ga al'umma gaba ɗaya ita makarantar ba ƙarƙashin wata gwamnati take ta wani ɓangare na duniya duniyar larabawa ko turawa ko wata bangaren ba makarantar ba tana ƙarƙashin gwamnatin tarayyar najeriya ba ce ba tana ƙarƙashin gwamnatin wata jiha ba ce ita makarantar ba mallakar wani mutum ɗaya ba ne kamar yadda makarantar ba mallakar wata ƙungiya ba ce ita makarantar makaranta ce mai cin gashin kanta mu kanmu ɗalibanta muna ta ne muna karantarwa a ƙarƙashin makarantar ko makarantar an kafa ta ne domin ainihin manufa ta yada ilimi kamar yadda muka faɗi sai da dukkanin abin da za mu yada a makarantar muna gwada shi a bisa hasken alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama ingantattu a bisa hasken shiriyar Salafu salih su ne malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa allah ya gafarta musu a ƙarƙashin wannan makarantar tana da rariya matata abin da ya shafi addini matatar ilimi da kuma matatar wayewar kai waɗannan matatar gaba ɗaya dukkansu suna ƙarƙashin Alƙur'ani da sunna ne da haka na daga cikin manufofinmu na makarantar shine samar da makaranta ta renon yara da ake kira nursery da makaranta ta primary da kuma makarantar secondary da kuma cibiyoyi na ainihin yada ilimi da kuma gogar da ƙwararrun masana da kuma ainihin katafariyar jami'a wadda ita wannan jami'a za ta karantar da shari'ar addinin musulunci da harkar jarida da harkar yada fasahar zamani da karantar da harshen larabci da faransanci da kuma abubuwan da suka shafi ainihin sana'o'i daga cikin abubuwan da makarantar ta fara da su a yanzu akwai tabbatar da samar da makarantar secondary, wadda take da rassa kama guda uku makarantar sakandare ta zallan turanci ita aka fi sani da albani science academy da kuma ainihin ta zalla hadda alkur'ani da kuma ta ainihin nazari da kuma darussa na addinin musulunci da larabci wato haya islam waɗannan sun tabbata a yanzu kuma an riga an fara su alhamdulillah ɓangare na gaba na makarantar wanda yana nan tafi ba da daɗewa ba shine sashin karantar da ainihin wato kwamfuta a matsayi na ainihin institution daga cikin bangarorin da ake sa ran tahowarsu insha Allah akwai katafariyar jami'a wadda yake hannun samar da filinta masana sun gama mana zane a kanta wadda ina tsammanin irinta za ta zama ta farko ce a nan arewacin kasar ko kuma ma a nan kasar gaba daya tana da ainihin wato gini tsawon hawa tara kuma tana da manyan rassa guda biyu reshen farko mun sanya mishi suna grand kazi abubakar mahmud gumi university of islamic law wato babban alkali abubakar mahmud gumi shine ainihin muka sanya wa sunan jami'ar wato jami'ar abubakar mahamudu gumi domin koyon shari'ar musulunci da kuma shari'ar bature sai bangare na biyu na jami'ar wanda shi kuma yana da sunan albani university of information and communications technology wato jami'ar albani domin karantar da fasahar zamani da kuma ainihin sadarwa za mu samar da wata cibiya a ƙarƙashin wannan makaranta wadda za ta rinka harkar sayar da fasahar intanet kamar yadda kamfanonin glo da mtn da sauransu suke siyar da fasahar intanet sha Allah ta'ala makaranta za ta rinka wannan harka akwai ka katafaren asibiti da ainihin babban ɗakin shan magani da kuma harkokin binciken gwaje-gwaje na lafiya sannan makaranta za ta rinka gabatar da bincike dangane da harkokin magunguna na zamani da kuma waɗanda aka fi sani da prophetic medicine wato a tibbin nabawi bincike dangane da harkar noma da kuma ainihin harkar yanayi buga takardu jaridu mujallu da littattafai a cikin harsunan turanci larabci da faransanci da kuma harsunan gida najeriya kamar yarabanci hausa da inyamuranci da kuma yaren fulatanci da nufanci samar da tashar talbijin da kuma ainihin tashar rediyo waɗanda za su yi aiki a sarari da kuma a kan intanet insha Allah buga kasusuwa na video cd dvds da ainihin makamantansu sannan sai kuma samarwa da matasa matan aure yara ƙanana da sauran jama'a wuraren koyon sana'a na harkar gyaran kwamfuta abin da ya shafi ɗinki saƙa da kuma samar da makaranta ta ainihin anguwar zoma karantar da kuma samar da mahaddata alkur'ani malaman fiƙihu alƙalai da kuma waɗanda suke masu wa'azi sannan sai gabatar da laccoci da tarurruka na wayar da kan jama'a da ƙara juna ilimi akan harkokin addini rayuwa siyasa tattali matsalolin da suka shafi gida najeriya da kuma matsalolin da suka ainihin tabo bangarorin duniya baki da. samar da gidan renon yara marayu da ainihin marasa galihu sannan sai kuma bangaren harkar kasuwanci da ya shafi gudanar da kwangiloli harkar shiga da fita da ainihin man fetur daga ƙasa najeriya zuwa ƙasa waje ko kuma daga ƙasashen waje zuwa ainihin gida najeriya jama'a musulmi na yi ƙoƙarin takaita mana wannan ne domin wani yau ya fara ainihin jin labarin makarantar ko kuma wani yau ya fara zuwanta ko kuma wasu za su tambaya me ya kawo makarantar da aka ji san cewa ta su albani ce ta karatun addini mai haɗa ta da magana dangane da allurar rigakafi kun ga daga nan za ku gane cewa ashe addini ba wai sallah ne kadai ko azumi ko makamantan haka ba amma addini ya taɓo dukkanin ɓangarorin ibada da kuma kowaɗanne ɓangarori na rayuwa muna marhabattar babban baƙonmu daga cikin baƙunta da muka samu a wannan makaranta mu ta darul hadith mai alfarma profesa haruna kaita daga babbar jami'a ta ahmadu bello university da ke nan zaria faculty na ainihin pharmaceutical ko ranka daidai barka da zuwa barka da zuwa a iso lafiya allah ya taimaka allah ya taimaka allah ya taimaka sanda isowa na to jama'a kamar yadda kuka ji alhamdulillah muna marhabattan 'yan jaridu daga cikin waɗanda suka zo daga gidajen rediyoyi da talbijin da sauran eh, jaridu waɗanda ake buga su a takardu da makamantansu dukkaninsu mune musu maraba daga cikin tsare-tsaren zama a wannan wuri da allah muna son duk wanda ya halarto wurin ya yi ƙoƙarin kashe wayashi shi wannan shine abu na farko abu na biyu muna so da allah dukkanin wani daga cikin 'yan jaridu wanda ya iso to muna ba shi haƙurin mai waya makara saboda ba mukan so mu fara abubuwan a saɓanin yadda muka gaya jama'a ba saboda haka zai iya samun wuri ya zauna insha Allahu ta'ala da abubuwan da yake bukata na hoto ko murya ga wasu nan sun kafa na'urori suna ɗauka insha Allah ta'ala zai samu kofi din sai dai an gama kuma za a yi zama da yan jaridu mai yawa akwai tambayoyi da za su gabatar da makamantan haka manufar dai wannan taron shine fitar da matsaya da ta sa muka ɗauka dangane da wannan allura ta rigakafi shi dai professor haruna ba wannan ne karan shi na farko na ziyararmu domin ya faɗakar da mu mishi tambayoyi ya amsa mana ba wannan ne na ainihin farko ba alhamdulillah tun muna muciya ya taɓa samun lokaci ya ziyarce mu kuma mun gode da wannan girmamawa da wannan ziyara daga cikin hikimomin gayyato masana ire-irensu saboda ita wannan harka tana buƙatar a samu ne ne daga cikin masu ruwa da tsaki a harkar lafiya to su wane ne suka fi kowa kwarewa a kai to su wannan harkar ɗungurungun ɗinta allah ya ɗauke ta ya danga a hannunsu sannan akwai babban profesa malamin addinin musulunci masanin kuma shari'ar musulunci hasali ma shi malamin malamai ne kuma malamin alkalai ne malamin lauyoyi ne shine profesa ibrahim ahmad aliyu wanda shi kuma daga cikin hikimar saka shi a cikin wannan harka na ɗaya harkar ta shafi malanta ta shafi ilimi ta shafi bincike ya daɗe yana bincike kusan shekaru ashirin dangane da wannan matsala ya yi ta rubuce-rubuce da gabatar da laccoci da bayanai a mabambantan wurare da garuruka daban-daban to abin ya taɓo ɓangaren shari'a ta wani ɓangare yayin da zai zama ana tirsasa wa mutane ne musu barazana da ana iya kama su a ɗaure su ana iya sai da gidansu ana iya korarsu daga gari ana iya kaza ne muke so mu ji shin a bisa hasken shari'ar musulunci akwai inda shari'ar musulunci ta baiwa gwamnati dama irin wannan a bisa hasken shari'ar bature akwai inda bature ya baiwa gwamnati dama irin wannan idan shari'a ce ta gargajiya akwai inda wata shari'a ta gargajiya ta tirsasa ire-iren waɗannan to nan ya wa'azantar da musamman waɗanda suke da ruwa da tsaki akan wannan harka a matsayin shi na masanin addinin musulunci game da addini al'amari ne wanda yake baya tirsasa ɗan adam a kan yayi abin da yake shi kanshi addini balle kuma abin da yake rayuwa saboda haka muna ainihin sauraren isowar shi profesa insha Allahu ta'ala amma za mu danka abin magana ga hannun profesa mala haruna domin mu ji wanne guziri ne yake da shi zuwa ga al'umma da ƙarshe muna fatan 'yan jaridu cikin amana su ɗauki haƙiƙanin abubuwan da suka faru a wurin nan su je ainihin wato su isar wa duniya kuma su danganta duk abubuwan da suka faru a wurin nan a kan mu da muke da wannan makaranta suna masu ambata sunayenmu ɗaya bayan ɗaya da adiresoshinmu babu laifi akan haka insha Allah Allah maɗaukakin sarki ya taimaka ɗan kai dare bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala man la nabiyil ba'da ah, yan uwana waɗanda suka taru a wannan majalisi mai da albarka ina maku sallama ta addinin musulunci kuma ina mai ba da haƙuri za ku ji abin murya ta haka ta ɗaya kauri ina da mura ne haka eh, kuma na faɗa ma waɗanda suka haɗu hannun taro cewa to insha Allah zan zo nan wurin kamin karfe goma haka ba ta yi ba wato wannan ma wato ban da wani dalili wanda zan bada ya kamata a ce in baro tun da wuri amma ina ba da haƙuri ne wato shato na zo a makare ah, sa'an nan <clears throat> ina son mu mai da hankalin mu tattara shuri guda saboda 'yan maganganun da za mu yi ba baƙi ba ne ba ba sababbi ba ne ba yawancin abubuwan nan tun kamin a haihe mu ana yin su ba wannan ƙasar ba ba wannan garin ba ba kuma al'umma mai alaƙa ko mai abin irin ta wato sa'annan wannan abu mai yiwa ne zai ci gaba kila har bayan ranmu saboda haka wata tahiya ce wadda ta kama mu wadda take ba gudu ba ja da baya wato wannan magana magana ce ni zan ɗauki wani ɗan takaitaccen a fanni in yi magana a kan shi zan takaitu a kan wato wani abu wanda yake na kimiyya game da wannan matsala ta allurar polio saboda haka yadda da ɗan tsara abin a gurguje ina son in ɗauki mutane da mu yi tafiya tare mu fahimci menene shan inna gaba daya in muka fahimci menene shan inna sai mu faɗi suwa take kamawa sa'an nan in muka ɗan jinkirta a nan wurin sai mu gani allurar rigakafin shan inna menene ita da mi ke cikinta ya ake yin ta menene za ta iya yi abinda ake cewa dinnan tura suke cewa za ta yi shin tana yin shi in tana yin shi mene ne amfanin shi shin bayan abubuwan da aka ce dinnan tana yi za ta ita kawo waɗansu abubuwa masu amfani ko kuma masu illa mene ne illai mene ne aka gano mene ne bincike ke yi da sauransu shine in allah da muke so in allah da inda lokaci za mu tattauna a gurguje saboda wannan fage ne mai yawa kware da gaske za mu iya mai magana da gaukila har gobe haka kamar yadda na ce wato insha allahu za mu tsaya mu menene shan inna wanda tura suke ce ma polymalitis shi wannan shan inna wato tsohuwar cuta ce da akwai ta ba wai babu ita ba wadda take wato waɗansu ƙwayar halittu na virus wadda suke ɗan ƙananan ƙwayar halittu ne su ne suke kawo ta kan kama birai da masu kama da wannan jinsin kamar yadda suka ce har da mutane bil'adama wato to ya ne take yi ko kuma wace illa ce take yi wato ita takan shiga ne ta baki ta shiga ta cikin makogoro ita kwa cutai ta je cikin uwa hanji daga nan sai ta shiga cikin lakka lakka wannan farin zaren wanda ke cikin gadon kashin baya in ta shiga cikin lakka daga nan sai ta shiga cikin kwakwalwa sai ta kawo wato jijiyoyi sai su shanye na hannu da na kafa a gulguje a takaice wannan shine a cutar shan inna wanda yake kwayar cuta wadda tura suke cewa polymyelitis virus polio virus haka take kawo wato sai mu tsaya sai mu duba sai mu gani cewa to ashe shan inna ko kuma kwaye ba ana ɗaukar ta bane ba dan in an gaisa da mutum ko kuma in an kwanta tare da mutum ko kuma in an shaƙe ta a'a sai idan ta tafi ta cikin ta shiga baki ta shiga bakin mutum ta bi ta cikin makogoro ta shiga ta uwa hanji sa'an nan za ta bi ta cikin jini ta yi tahiya har ta shi cikin lakka in ta je cikin lakka shi ne za ta iya yi ma wanda ta shiga cikin shi aibi ba sai na ta baki da daga baki yana da amfani wannan so nake mutane su rike shi saboda mutane wato ta wannan ne ake zuwa ake ta yaudarar mu ake ta faɗa abubuwa sai ta shiga cikin baki sa'an nan ta je cikin makogoro a haƙuri sa'an nan ta je cikin uwa hanji cikin uwa hanji ne take yaduwa in ta yadu daga nan za a hidda ta ta cikin bayan gida wanda ta shiga cikin bakin shi in har ta shiga cikin bakin shi zai ɗauki wajen sati uku zuwa wata guda yana hidda ta cikin bayan gidan shi kullum ta haka ne kadai ake kwaya cutar polio take shiga cikin dan adam ko ta abinci ko ta ruwa bari mu tsaya na wurin wadawa ne ne cutar polio take kamawa polio za ta iya ta shiga cikin jikin mutane kusan dubu ko kuma cikin miliyan amma ba kowa ba ne ba zai san cewa to cutar polio ma ta shiga cikin shi ko zai ga wato saboda mi allah ubangiji mahalicci ya halicci mutane iri biyu akwai masu kanjiki akwai kuma masu karfi wanda za su iya jure ma cutar in tashi da cikinsu wannan magana ce ta likitanci wato shi ne ake ce ma immunodeficient da kuma immunosufficient da turanci to idan misalin a kididdiga a kiyasi wanda aka bada idan akwai mutum dubu a samu a ce kuma akwai kwayar cutar polio dubu sai ko shi kwayar cuta sai ta shiga cikin mutanen dubu a tabbatar ta shiga ciki mutum 999 sorry 990 ba su ma san cewa to ta shiga cikinsu ba ko gezo ba za su ji ba ba abin da za su ji kwayar cutar ta shiga cikin jikinsu ta gama abubuwan da za ta yi ta shiga cikin makogoro ta shiga cikin hanji ta yadu ta hita cikin bangare ba su ma sani ba su Allah ya riga ya ba su wannan abin da wato ba abin da za ta yi musu sauran mutane goma cikin dubu goma cikin dubu su ne za su ɗan samu jikinsu ya nauyi in jikin nasu ya nauyi wasu ma has ta kwantar da su cikin goma nan mutum biyar kila za ta ɗan kwantar da su su ɗan yi zazzabi kun ga biyar za su ɗan ɗan jikinsu ya nauyi su haye su tafi tare da waɗancan ɗari tara da casin ɗin ko sun haye su ma waɗannan mutum biyar ɗin wanda su ta kwantar da su ɗaya ne daga cikinsu zai samu shan inna ɗaya kun gane wannan kiyasi ne wanda yake ba haufi kan shi duk an riga an san da haka tun kamin a yahe ne to sai aka zo aka nuna cewa to wannan mutum saboda mai mutane wajen 900 cikin dubu wannan shi kadai ne ko kuma waɗannan shi kadai ne kadai cutar polio za ta yi abin sai bincike gano cewa to a ashe wannan shi bai da kariya ta asaliyan wadda allah ya bashi ba zai jure mata ba wato saboda haka shi ya sanya yake kamuwa da cutar shan inna a gano cewa to ta yi karhin wato sojojin masu kare jikin shi kwayan halittun da ke kare jikin shi takan yi karfin su ne wato saboda ya da rauni ya da rauni wato kun gane to wannan shine kadai wato abinda ake ce ma polio virus ta cikin wild haka wadda take yawo cikin gari sai in yi tambaya saboda ni nikan dan yi tambaya haka shin zai yiwu mai yiwuwa ne wannan mutumin har ya gama rayuwar shi kila ba inda zai haɗu da wanda ke da wannan jikin, har ya gama rayuwar shi tun daga ran da aka haife shi har ya koma ga Allah ba inda zai haɗu da ƙwayar cutar polio zai yiwu kuma zai yiwu ya haɗu da ita in ya gama da ita shi kenan ƙaddara ta gitta zai haɗe ta ta je ta saya mai shan'in nan amma kuma zai yi cewa to har ya gama rayuwar shi ba inda zai hadda ita abinda muke cewa yanzu shine yanzu an zo an tilasta maganar da mara yake yi da mace da namiji da bawane da kowa da kowa an zo ko ya so ko ya ki a zo a taɓi bakin shi a ɗiga mai to duk wanda aka ɗiga mawa da irin wannan mutumin ɗaya daga cikin waɗannan ɗaya aka ɗiga mai wannan polio wanda ake yawo da cikin gora ake da kwanshi in allah da yadda waccan ta mai haka wannan za ta yi mishi wato shi ya sanya din ake yanzu a america ba a ba da wannan digon ruwan polio wannan polio na baki an hana saboda wannan dalili duk wanda yake da wannan kancikin in ka bashi wannan zai samu sha'in ina ina amfanin ta kenan to ina amfanin ta shine nake cewa ruwan polio ga wannan mutai ba ta da amfani ba ta da amfani gare shi saboda in ka ba shi zai samu shan inna misalin da na bada wancan na harko wannan ruwan polio da ake badawa ake digawa in ka ɗauki waɗannan mutanen dubu yadda wancan misalin da na bada haka in ka ba yara duka kamar yadda suke bada ina yadda wancan ba abin da za ta yi masu haka ba wani abu da za ta yi musu haka ita ma wannan ruwan abin nan zai shiga amma idan misal cikin dubun nan akwai wanda yake da irin wannan kanji laulayin haka to in allah zai samu shan inna wato ran nan ba ma sai an kwana ba wato shi ne muke cewa to ba ta da amfani gare mu da harko kenan wannan ina tahowa ne a bisa ga ka'idar su sa'an nan kuma ah, abu na biyu banda wannan abu kuma wanda ita muna magana ita kan ta kwacu ta polio ne sai mu ga cewa to wannan ruwan polio din wannan ruwan allura polio mine ne ita shi ne fanni kakawa ta biyu wanda na ce mine ne ita wato me ke cikinta ya ake yanta wannan ruwan alluro na ruwan maganin polio wanda ake yi wanda ake taɓe bakin yara ana ɗigawa akwai cikin shi akwai ita ƙwayar cutar polio ɗin yadda suke cewa ƙwayar cutar polio ɗin akwai kuma antibiotic kamar su neomycin ko streptomycin akwai magnesium chloride wanda yake stabilizer ne suna cewa stabilizer sai ruwa wanda ake dama abun nan din ciki wato shi kwafuli din da waɗannan sauran tarkacen abinda suka faɗa kenan ko eh abinda suka faɗa kenan to za mu iya mu duba mu gaɗin cewa to abinda suka faɗa din da kuma wanda ba su faɗa din ba da kuma wanda zai yiwu akwai shi ciki ba za mu iya gane ba sai mun karanci yaya ake yin ita allurar ta polio ba ha kawai ba da an ɗauko kwa cutar kawai da an ɗauko ta cikin iska a sanya cikin abin nan a ɗauko beren kulora ɗin a jefa cikin wannan roba roba a kawo ruwa a ɗan ɗiga ba haka na hakin shi ba kamar yadda in ka karanta a rubuce a takarda abin da mutum zai fahimta kenan kawai za a ce akwai kwa cutar polio duk ɗigo guda akwai kwa miliyan ɗaya na type 1 akwai kwaya 400 na type 2 akwai kwaya 600 na type 3 dama guda uku ne hake ce ake hadawa su ne suke abin nan to abinda nake sai in ce cikin wannan drop din guda daya kamar yadda na faɗa muku dan digo din nan guda daya akwai kwaya kiyasin da suka yi akwai kwaya cutar polio digo daya din nan akwai sorry miliyan ɗaya nake sance ba wai dubu ɗaya akwai digon nan guda akwai kwayar cutar polio miliyan ɗaya na type 1 akwai kwayar cutar polio dubu ɗari hudu na type 2 zuwa dubu ɗari biyar akwai kwayar cutar polio dubu ɗari shida na type 3 abin da ke faruwa idan waɗannan kwayan cuta suka hita shine triple vaccine nan opbt akwai waɗansu waɗanda kuma za mu yi abinan kansu saboda suna tuƙa da warwara za mu biyo kuma tarihin ta insha Allah na gaba abin da ke faruwa idan misalin aka taɓi bakin yaro aka ɗiga mai wannan ta shiga ta cikin makogoro ɗin ta shiga ta cikin hanji takan samu cells me ake ce ma cells malam wato jikin halittun jikin shi abubuwan da suka halittun jiki kowane ta shiga ciki kawai za ta samu ne za ta shiga ciki kawai sai ta fasa shi sai ta hana wannan sel din yi sai ta rika haihuwa kanta kun gane kwalkwasa mai da eh, za ta kori wannan inda ta shiga gidan da ta shiga za ta kashe shi sai ta haihi diyanta kun gane abin ke faruwa shine ne akwai abubuwan halittu waɗanda hake ce masayar saka ita ƙwayar cutar polio virus ce tana shiga cikin sel ɗin abubuwan halittu wanda suka gina jikin ɗan adam haka kowane in ta shiga ciki in ta shiga cikin guda ɗaya ka san akwai wani million cells million guda ɗaya ta na na na na type 1 to kowane wani million ɗin zai iya shiga cikin sel ɗaya sel miliyan million kenan wanda yake duk cikin awa shida za su kowane sel daya wanda ya shiga zai haihi virus dubu goma kenan virus miliyan dubu goma nawa kenan cikin 6 hours wato kuma wannan din za su ta kama waɗansu cells ne haka za su ta shiga cikin jiki za su ta kama cells na jikin ɗan adam wato suna ragargaza shi kamar eh, ka samu bulo haka sai ka samu bulo in tsakuwa sai a samu tsakuwa in ta shiga cikin bulo haka sai ta fasa bulo din maimakon shi zama bulo sai ta koma tsakuwa kun gani za ta dagargaza shi ne eh, wannan ya zama ba bulo ba zai ta zama tsakuwoyi ne to kuma kowace tsakuwa in ta kama bulo za ta fasa shi sai ta zama tsakuwa ta ta zama abin nan kenan inda wannan abin zai ci gaba da jikin dan adam zai zama polio virus dukan shi inda wannan abin zai ci gaba to haka ne to ta wannan ne amma tun da allah ubangiji ya mu da waɗansu halittu wanda za su iya hada da wannan polio virus din sai je sai rika kama su yana kashewa yana dunkule su yana hita daga cikin jiki da su to wanda allah bai bashi wannan karhin ba shine take cin karhin shi in ta yawa shine in ta shiga cikin lakka in sai suka yawa har suka shiga cikin jini ba a lalata su ba duka saboda yawan yadda suke yaduwa cikin jiki haka za su shiga daga cikin uhanji su shiga cikin jini to in suka wuce suka yawa cikin jini din tunda ba a yaƙe su ba babu abin da zai yaƙe su shine za su shiga cikin lakka saboda yawan su yayi yawa shine sai a samu shan inna kun gane abubuwan da muke binciken da bincike ya nuna cewa to mutanen da suke suna da laulayi su ne suka yi samun wannan rashin abubuwan da ke kare jiki bincike-bincike ya nuna cewa to yaranmu na nan arewa akwai bincike-bincike da dama a cikin daily trust wanda yake an buga ina son in amfani ne da bayanansu wanda suke kawo wanda yake su ne suka yarda da shi saboda so muke su rika sauraron waɗannan lakcocin yes don saboda su zo su kawo mamu raddi mu mamu ba su raddi wato magana ce fage ne majali ne na ilimi wato akwai abin nan da aka buga a cikin daily trust a cikin yawa a cikin daily trust taron alhamis nuwamba 1 ga watan ga watan nuwamba a wannan shekarar 2012 shahi na 51 da kuma daily trust shahi na hamsin da biyu inda waɗansu marubuta suka kawo wani kiyasi sabe daga national democratic and health sabe wato inda suka nuna cewa to yara waɗanda suka fi a rashin ƙoshi su ne yaranmu na nan na arewa kuma arewa ta yamma akwai alaka da kan wato rashin ƙoshi da kuma irin wannan eh, laulayin da ake samu dalilin da nake in ba da wannan saboda wannan kiyasin su ne akwai shegantakawa da suke kawowa suke cewa to mu ke kawo polio su ne muke son mai amfani da hujjojinsu mai masu suka akan su wato akwai shekara ta 2007 wadda suka ce najeriya a kano an samu polio ke 66 wannan ban taba ganin shirme mahirin shi wato akwai alaka da cewa to mai cutar kanjamau ba a bashi polio kwata-kwata wato mai kuma irin wannan mai laulayin ba a bashi polio is contraindicated bai kama ko kusa da shi ma ba a ba wato saboda da ka bashi wannan abin sai kama shi to kuma tun daga dangantaka muke da wato rashin koshi an zo kirikiri an zo saboda zalunci an hana mu noma an hana mu an hana mu abubuwa wanda za mu zo mu samu walwala da kwanci hankali mu samu abin da ma za mu ci dole ne yaran mu an samu mu talauci dole ne yaran mu za su samu wato wannan laulayin eh? shi nake sa in nuna wannan habinan din wato

Eh. muke da yunwa kuma ta yamma ta yamma da eh. kano eh, da sokoto da jigawa da haka ne wannan daga bayanansu ne wa daga bayanansu ba ne ba daga bayanansu ne saboda zai kawo shawa kai amfani da hujjar wanda yake abokin magana ka ko dan wannan hujja ba yi na kawo ta ba daily trust suka buga ta nima eh, na ribance ta ne wato ga wurin ran alhamis 1 ga watan nuwamba 2012 shahi na 51 da shahi na 52 har sun yi magana eh, mu muka yawan eh, aure da sauransu wannan kuma wani bayani ne wanda yake yan Allah da zani bayani kan shi akwai abubuwa wanda na zo da su wanda yake yan Allah da dan yan uwa ya kamata mu fahimce su yes insha Allah bari a gulguje in magana ta kimiyya saboda so nake in na gama ta kimiyya so nake mu zo wannan fagen kuma a kali wato mai amfani da hujjoji na hankali eh kuma mu zo mu yi magana kansu sosai wato sai mun tattake kimiyya tukunna insha Allah wato to ba akwai waɗannan abubuwa waɗanda muka yi magana kansu ɗin wanda aka ce su ne suke cikin ruwan allurar polio yawancinsu su da kansu suna da kun gani suna da lahani ita kanta kwatu ta polio da ita kanta tana da lahani kun gani ko ba da amfani saboda ni wanda yake ba zai kamu da cutar polio ba in kan bashi wannan ruwan allurar ba abin da za ta yi mashi in ma ya haɗu da kwaya cutar polio din waccan wanda take kawo cutai ba abin da za ta yi mashi Ku lura wanda kuma zai kama da cutar polio in ya kamu in ya haɗu da waccan cutar ta cikin daji zai kamu da ita in kuma ka bashi eh, wannan nasu na turawan zai kamu da ita shin ina amfaninta ɗai kenan yaya ake yin allurar polio wato tarihin shi wannan dalilin wannan abubuwa sun faru a gurguje tun wani shugaban ƙasa na amerika alif dubu ɗaya da ishirin da ɗaya franklin roosevelt franklin d roosevelt wanda ya samu shan inna shi ne ya zo haka bayan ya samu shan inna sai ga to ai bai kamata ba a zo a ce wai wani babban mutum ya zama gurgu saboda haka a zo a samu manguna wanda zai hana shan inna kwata-kwata shine sai aka shiga bincike haka to da shike akwai yaudara da ha'inci cikin habinan ɗinsu lokacin nan sai aka ce an samu wato annoba ta shan inna alif dubu ɗaya da talatin da biyu da talatin da uku har zuwa da arba'in aka ta zuwa in mutum ya hau mangwara ya faɗo ya sa kawashin ta shanye a ce inna ce in mutum aka yi allura sai ce inna ce in mutum ya samu sankaro a ce inna ce in mutum ya bacci wayan shi ya rike haka kawashi ta shanye a ce inna ce ko mine ne da shan innan da ba shan innan ba duk kowane sai aka ce mai shan inna ne kun gane wannan magana bayin an faɗi wannan akwai bayanai da dama waɗanda suke ɗin zan ba ku abin ɗin tare sha Allah wato waɗannan manganu sai aka zo da aka ƙaƙaro a yadda ake yin wannan halura da haka sai aka ce a ita ce Haba haba'isar rage cutar shan inna sai aka zo kuma aka ce a in mutum ya hau mangwada ya haɗo ba shan inna bace ba dole sai an zo an duba an ganta kurukuru an je an sanya madubin likita an duba kun gani an canza a definition ko an canza a ma'aunin da da ake ganowa sai da sai a ce an samu cutar shan inna dubu a shekara guda sai dawo cewa to ai shan inna ta zama guda ɗari sai aka ce ai wannan allura ce da aka kakaro ita ce ta rage na ɗaya amma ainihin bayanai sun nuna cewa to a'a canjin ma'aunin da ake dubawa din ne shine ya abina ko da can din inda an tsaya an tantance shan inna din kila guda ɗari ne ko ɗari da ashirin wato dalilin da na kawo haka din na dan kauce ne kaɗan saboda in dan shi da wancan bayani din dan halbi abin din ya ake yin allura rigakafin shan inna masu kimiyya na harko wanda suka kakaro ta akwai wani salk alif dubu daya da dari sorry dubu daya da dari tara da sittin zuwa da sittin da biyu Shi ne ya samu kimiyyar yadda zai reni kwayar cutar polio ta virus din polio akan kan koda biri in aka samu abin nan koda biri haka aka samu cutar polio aka sanya za ta cinye za ta rika cin koda biri din tana haihuwar tana yaduwa tana zama Ah, kwayan cutar polio sai ta yawa kenan in ka sanya kamar yadda hake shuka haka in ka yi yarwa ta ko in ka yarwa kamar yadda ake yi na tsidihi haka ka dan samu dan guri haka ka yarwa sai ka diba haka kana zuwa kana daddasawa ko wannan dabara din wannan kimiyya din tun daga alif har zuwa gobe ba ma yau ba wannan ba kauye kimiyya ita ce haƙi amfani da ita yanda ake yi shine in aka kamo gwaggon biri jan biri wancan lokacin aka kama shi aka buge shi ya suma sai a hede a cire kode in aka cire ƙode sai a dan yayyanka ta haka sai a yi burkata in aka burkata sai a samu eh, flask abinda wannan glass glass din flask sai a sanya ta ciki a dan sa mata a ah, ah, ah, serum jini in aka ɗabi jinin sa jinin sa sai a cire a jajajajen red blood cells din sai a ba serum din mugunyi abin da ke zama abin ciwo din nan kusan in ka samu rauni haka mugunya kun san ai ba ja bane ba to si serum din kala mugunya kala shi ne to shi ake ce mu serum an cire wancan jan sai a kawo shi sai a diga wannan shi ne abinci abincin da sel ɗin zai rika ci yana girma kenan kodai tun da an cire ta daga jiki haka dole sai an bata abin da cells din koda za su za su girma haka su yaɗu dan kansu mutu yana za su rike cell ah, virus din haka kun gane shine za a dan same su ana dan jijigawa a hankali a hankali a hankali kwana ɗaya kwana biyu in wannan in wannan din ta cinye waɗannan kodai sai a tace ta ko kuma a mace ta sai a ɗan ciyaye ta ina magana dukantin shine ciyayewa duk har waɗannan kalmomi ne na turanci wanda na fasara don mu fahimta wato in aka zo aka ciyaye sai a ƙara kuma sanya cikin wani sabon koda birin haka a yi tayan haka sai an yi kamar su goma ko su abin nan shi ne ake ce ma attenuation to wai wannan sanya taɗin da ake cikin wannan plastic ana jijigawa shi ne zai sanya ta sai ta ɗan su ma haka tunation za ta dan samu canji cikinta wato ta dan samu ta dan rage wato karhi da karsashi yadda in ta shiga cikin jiki ba za ta iya ba za ta iya shiga cikin sel din dan adam ba da yawa ba wai ba za ta shiga ba za ci gaba da yawa wai ta banna to wannan shine in aka zo ta yawa za a ciyaye lokacin nan sai a zuwa ɗan ɗiga wancan magunguna da na faɗa muku barium chloride da wane da wane ne a zo ana ba yara kun fahimta haka ake alif dubu ɗaya da ɗari tara da sittin har zuwa da tamanin shekara wajen ishirin ko ishirin da wani abu ko da biri biri da kwacuta za a sanya a ta jijjigawa haka nan bayan da kadai za a cire sai a ciyaye kila sa wani kyalle a tace haka saboda dabzar ka tabe na wannan ruwan ruwan shi ne za a zo wannan ruwan a zo a dan diga mai wani dan su haka a zo ana ba mutane me ke faruwa sai a gano cewa to ashe ashe abinda ba a sani ba cikin kodar birin nan akwai waɗansu ƙwayoyin cuta akwai waɗansu ƙwayoyin cuta waɗanda suke yi ma ƙwayar polio rakiya kun gane wan akwai waɗansu ƙwayoyin cuta waɗanda suke yi ma ƙwayar cutar polio rakiya sai a zo sai a haɗa da su a ba mutum ƙwayar cutar polio da kuma ƙwayar cutar da da can kila ba a san da ita ba wajen neman kiba sai aka samu rama maimakon a zo a hana shan inna sai kuma waɗannan ƙwayan cutar na cikin biri din sai suka zo suka kawo kansa ciwon sankara ciwon daji shekara 20 ana ba mutane wannan sai tamanin zuwa da tamanin da kaɗan aka ga cewa to yawan cutar daji da yawan cututtuka sun yi sama haka sai aka ce to a yi bincike aka yi sai da aka yi ruwa wuta a bara na ba aka yi aka yi ta kai da kawa mutane suna sha ku tsaya waye da hankali da kimiyya a lura da cewa to zai yiwu cewa to kwayoyin cuta za su iya so mu kwayar cuta polio rakiya suka ce a'a ba zai yiwu ba in ma abin aka hujja aka hujja aka ce ba a yarda da ita ba sai da suka wahalar da mutane suka nan kungiyar lahiya ta duniya ta ce to shi shikenan an ji an yarda a ba amfani da jan biri tun da dai shi ke da wannan kwaya cuta a rika amfani da canwan biri african green monkey sarcopithecus ispios colesebras wato duk sunan shi ne wannan wato aka ce to shikenan tun da an gano cewa to wancan resource wancan jan gwaggon birin yana kawo koda shi tana dauke da kwayan cuta na kansa eh, sorry na hsb 40 wata kwayan cuta wadda take kawo kansa bari a aje shi shi wannan ai bai da shi an bincika an ga cewa to bai da wannan hsb 40 din african green monkey shi canwan gwaggon birin eh, sorry canwan biri shine sai aka rika amfani da shi wanda ke har yanzu waɗansu kamfanoni dama suna amfani da shi verocels vedareno sunan shi kenan wato da, da spaniyanci wato verocels in duk ga rubuta verocels shine karwai kuwai wani abin na vedareno wannan canwan koda ta can aka zo aka wanke waɗancan a flas flas din abinda ake aka wanke tukunya aka zubar da wancan aka zo aka rika ɗiba koda canwa gwagwabiri ana amfani da ita da wancan da wancan abin din hasulibi din sai aka gano cewa to shi kuma wannan canwan gwaggon abin din yana da waɗansu ƙwayoyin cuta wanda ake ce ma siv simian immunovirus siv siv simian shine biri immuno ta yi kama da hiv ko suna eh siv kun gane shine sai mutane suke cewa a'a idan misalin hau za a samu sb40 simian virus a wancan tsawon biri ta wurakiya ba wannan an an tabbatar da haka kowa tabbatar da haka duk duniya ba haufi yanzu me zai hana tun da shi ma wannan tsawon birin yana da simian immunovirus ta wurakiya mutane da dama tun daga 1880 sun sha koke cewa to wannan fasaha da kuke bi zai yi cewa to hiv din nan ta faru ne daga Eh, abubuwan da kuka yi da gwaggon biri musamman akwai abubuwa waɗanda aka zo aka yi tarbuce-rubuce a kansu akwai wani mutum mai wato hillary kaprowski wanda ya zo shi sun ta kai kawo da wani marubuci wani edward hooper wanda ya zo ya ce kwata-kwata dama a asalin wannan ciwon kanjamau hiv daga hillary kaprowski ne wato allurar polio wadda ya bada a congo ita ce ta zo ta haifar da duk wannan wato annoba ta ciwon hiv da ake fama da shi a duniya ya kawo bayanan shi to ai bayanai ne ya kawo da kuma hujjojin shi waɗanda suke waɗansu mutane sun yarda da su amma su waɗanda suke kakaro abin din sun ce ba su yarda da shi ba saboda haka mutane kamata ya su karanta ɗaya daga cikin abubuwan da suka yi sun wato kowa ya riga ya san cewa to shi wannan gwaggon biri ko kuma chimpanzee yana da yana ɗauke da wannan simen heminovirus wanda ke tana da kama tana da alaka da hiv ah, abin virus wata kiɗin za ta iya in ta shiga cikin jikin mutum ta ta yawo ta ta yaɗuwa ko kuma ta rikide ta zama hiv shine mutane suke cewa zai yi wancan aiki da ya yi ne ya sanya hiv ya yaɗu kamar yadda in allah da zan ba ku wani labari abin da ya faru a misra kan maganin tsargiya insha allah in mun samu a lokaci bari in ɗan jingina na wurin sai in je gaba in kun tuna na ce ana ɗebo a ah, jinin sa in za a reni cells ɗin da ake zuwa a reni kwaye cuta ta polio ko to mun san cewa to turawa suna da wata muguwa al'ada inda suke ba maimakon a ba sanuwa ciyawa sai a bata nama blood meal misali in aka zo aka yanka dabba a mahauta sai su ɗabi jinin da kayan cikin da wane ne da fata da kansuwan sai a da sai a hada da ya ciyawa kaɗan da ɗan sa sukari da bitamin a gurza sai ga kawai dabba tana ta buɗiya dabba ɗan sa bana biyu kamar ɗan bana bakwai kun gane ko sai a gano cewa to wannan mugu maimakon ka dabba ciyawa ka ba ta nama sai a gano cewa to ashe cikin jininsu akwai wani abu wanda ake cewa prion wani protein ne wani wani kwaye halitta ce wadda ita kuma a zahi bai kashe ta wane da bai kashe ba da cikin jinin shanu wadda ke sa mashi ciwon haukan shanu din haka kowa ji ciwon haukan shanu ko eh sai a gano cewa to alif dubu biyu alif dubu biyu an samu mutane yara ƙanana wanda yake ba su fara cin nama ba sun samu cutar dama ita wannan cutar haukan shanu haka in mutum ya ci naman sani wanda ke da wannan haukan ko kuma ya dan eh, da sauran abin na shi cikin naman ko kuma cikin jinin haka kun gane sai shiga cikin jikin mutum sai sa mai irin haukan da san wato haƙi haukan sa sai aka gano cewa to yara an masu an diga masu allurar polio sun kamu da ciwon haukan shanu sai aka san cewa to ai dama tabbace ana sanya calf serum wajen renon kwaya cikin kwaya cutar polio aka ce to akwai alaka akwai haɗi ba ma abin da ba kai tsaye ba ma wai wanda ke sai an bi ta kwane-kwane ba wato alif dubu biyu kowa ya sani akwai wani kamfani shi medeva aka ce duk abubuwan da suka magunan polio da suka su janye shi ne ake ce marcol in babu matsala me zai sai a yi wannan call din akwai matsala kenan ko kun gani cuta wato allura polio kenan za ta iya ta kawo cutar da ba ta polio ba an samu kansa za a iya samun aids za a iya samun cutar haukan shanu da sauransu duk saboda yanda ake yin ta wato kun gane saboda yanda ake yin ta da aka ga haka cewa to an samu matsala a kan biri an samu matsala a kan canwan biri yanzu dama shi cimfanzi san bai shigo ciki ba dama to ba amfani da shi sauran birori duk sun kare sai aka ci a ah, to me zai hana a yi amfani da sel ɗin mutum sel na mutum akwai alif dubu ɗaya da ɗari tara da hamsin da ɗaya akwai wata matar da aka zuban da ciki haka to shi ɗan tayin cikin sai aka ɗabi ses ɗin shi aka sa cikin wannan eh, abinan ɗin e eh, yar kwalba-kwalbai haka aje tun 1951 shine ake tare no haka in zo nan wurin sai a bani wannan sallah ne sai in zo da ake ce ma cell tissue culture ba technology eh sai in zo in rene shi in na rene shi yawa haka sai in ɗauki cutar polio haka ko kuma in je in sau ko kuma in samu ko kuma in roko sai in zo in ɗiga cikin wannan cell na ɗan tayi ɗin sai in rene shi in na rene shi sai ta yawa sai in harvesting harvesting yadda ake harvesting haka sai in girbe shi in tace shi in zo in sanya column chromatography wal affinity testing da ion exchange da sauransu duk waɗansu hanyoyi ne ko kuma dabaru na yadda ake tacewa wal tsakanin da wato bai matsadarci yadda ake yi da 1960 ya sha yanzu din ya dan dan kyau kyau haka amma mi muna cewa to inda can gurbata abin da ce to yanzu da wuya a ce akwai kashi goma cikin ɗari to ko kashi ɗaya ne mu mai da shi ba to zai iya kawo illa ko kashi ɗaya ne zai iya shi kawo illa saboda ai kwayar sel nawa ce take kawo shan inna kwaya eh? ɗaya ce eh? saboda ka in kwaya ɗaya ce ba ma ɗari ba ko dubu haka kamata a ce babu ɗari bisa ɗari saboda me saboda ai magani shi ake ba mara lahiya ko mun ga cewa to sai a kama yarinya tana goye da kananta an ɗebe ta ta je ta kai niƙa a haɗu da ita ana an da polio a ta'a bakinta a sa mata yaron da take abin in aka aike ta ɗiba wuta aka ƙara gamuwa da ita a sa mata in aka zo gidansu kuma a sa mata to saboda haka lahiyar talau aka zo aka ce yaro daga mai kwana ɗaya har zuwa mai shekara biyar a ba kowa da kowa kenan ai ba magani bane ba kenan ko idan misalin abubuwan da muke cewa in misalin wani kuskure ya faru kamar yadda kurakurai suka faru a baya za a ga cewa to duka wannan al'umma din za ta wulakanta za ta samu matsala wato shine hadarin da muke cewa kuma wannan hadari din da gaske ne ba wai da wasa ba kuma sun sani ba wai ba sani ba shi yasa suke faɗa akwai maganin da zamu insha Allah kuna gaba a gurguje bari mu ci gaba yanzu wannan dan tayi din na mutum shine ake amfani da shi ake amfani da waɗansu waɗansu kuma suna amfani da girman ke tambayoyin da zamu yi shi ya halatta a ci nama mutum wannan tambaya din malamai da za su hamsa ta wato ko saboda me an ce ai protein din biri ko kuma dna din ne yake zuwa yake rakiya ya abin nan kenan wannan ma na wata mata wanda ɗanta ta yi ciki abin nan din shi ne eh, ɗantayinta ne ake tare ne yake ta yin yawa yake ta yin yawa ake a da shin ko ma dai daga ina ne ai tushe ɗaya ne da yawa wancan tushen ne dai to wannan ko ba abin ba ne su suna cewa tun da su a kimiyyance ne suna gan cewa to wannan baya da shi ne ake cewa to yanzu bai da wata matsala to shi ne sai muka ce a'a mun yadda tun da a kimiyyance ne ba musulunce ba tun da ba za mutumin da bai yadda da musulunci ba za ka kama shukwan nan ba sai muka ce to muna tunatan muku da cewa to ai abin da kuke renon wannan ɗantayen da jinin sa ne jinin sa na baku labarin sa aiko na ce ai ha yanzu dai bana yan bara ce gida ta canza wato wannan jinin sa har gobe da shi ake zubawa in za a reni wannan sales din to wannan shine matsalar su a yanzu sai suka nuna cewa to ai in za a zo a reni wannan abin din in aka saya sau goma in za a kamar so sha biyar haka to guda biyar din na karshe ba a sa jinin sa din sai a cire shi sai a basa shi sai muka nuna to ko da an zo an duba don wannan da yana nan ko da sel guda ne yana nan zai warkiya ba ya tace shi gurbata kenan ah, sai abin da muke son mu faɗa mun gama da wannan bangare sai muka gano cewa to akwai abubuwa waɗanda suke hara waɗanda suke wannan kuma daga cikin ita allura ce ta polio kanta wanda yake zai yiwu a fahimta cewa to suna nan dan an ga koda eh, kwatuta daga koda biri ko daga ɗanta yadda aka haifa ko daga eh, jinin sa sa ta shigo daga cikin wanda aka yi wanda ɗabi'a da shi sanda ya kamata ya ci ciyawa sai haka ba shi nama ya samu mad cow disease haka you see to misalin duk wannan in sun faɗa mu za mu iya mu ce okay to mun fahimta sai wani abu ya faru a gano cewa to bai da alaka da wannan abubuwa waɗanda suke iya hana haihuwa aka ce to su kuma daga ina suka hito ita ce matsalar da yanzu za mu fara makara a nan wurin a nan gida ƙasa mutane sun sha su same mu cewa to ai an zo ne mu ƙauyawa ne mu kidahumai ne mu musulmai ne an zo muna amfani da ayo na ƙur'ani mu zo a ce mu zo a hana allurar polio don saboda kada a kashe musulmai da sauransu muka ci a'a ba magana kenan ba maganar da muke yi a zo a yi mu bayani unfortunately mutanen da ake tura din sai muga cato to ba masu kamfanin bane ba ba kuma wakilan masu kamfanin nan bane ba wato kuma mutanen nan ba su zo suka ce mu sun yi bincike ba akan wannan abu ba su nuna mu sakamakonsu ko kuma muna su nuna ga inda muka yi kuskure muke tambayar su ina aka samu waɗannan abubuwa shin sanya su aka yi da gangan ko ko shigowa aka yi ba a sani ba tambaya biyu sanya su aka yi da gangan in sanya su aka yi menene hikima muna son mu fahimci hikima da aka sanya su me ake son a cimawa na biyu in kuma ba a san cewa to sun shigo ba to wannan wani bayani ne na daban sun ba mu amsoshi cewa to waɗannan abubuwa ba wasu sun ce babu su bane ba sai suka nuna cewa to ba su da yawa ɗan kaɗan ne in kuna son ku ga waɗannan bayanan inda suka yi wannan magana bayan an dawo daga wannan zancen na kamala in aka duba in aka duba punch in aka duba jarida punch ta february 27 ga wata 2004 punch february 27 2004 inda haka nuna cewa to wai sakamakon da waɗannan sarakuna ɗin suka tahi 27 ga watan february 2004 wannan binciken da waɗannan sarakuna ɗin suka je suka dawo da 'yan kimiyya ya nuna cewa to allurar polio ya ce ba ta da wani Eh, lahani wato amma cikin bayanan saboda rashin mizance hankali sai suka nuna cewa to wai shidda daga cikin sha biyu wai an dan samu dan gurbata kaɗan to me ake son hannuwa kenan rabi kenan rabin rabin abuwa din gurbatacce ne ko eh? to bisa ga ka'ida ta hada magunguna ko baci guda ne ya gurbanta duka baci sun nan ba a amfani da su ba kamar hatan hohi ba ne ba wannan ana magana ne da rayuwar bil'adama da rayuwar mutum ba wai an sha iman tambayan ci a'a ba wai mun ce ba ne ba wai musulmi ko kirista ko bai hude ko wani a'a mu ba mu tsuke ma'anar ba mun ce duk wannan magani bai kamata bil'adama ya sha ba kamar da turanci da ake ce it's not fit for human consumption wato kuma bayanan nan ba wai mun zo bane muka bude buhari ko muslim ko wani abin da muka a'a abubuwa ne na kimiyya muka nuna musu hujjoji ne a kimiyyance muka haɗe nan a ni musulmi ne su alhamdulillah amma bai kama da ba a ce ina yawancin hujjojin waɗansu kiristoci ne suke badawa yawancin mutane in suka yi mana magana sai in ce kun gani america suna hada da oral polio vaccine wannan ruwan allura ta amma saudi arabia ba a yi ana yi kun gane kuma tony blair an tambaye shi in an maɗiyan shi abin nan amma muna yan siyasa muna wurin suke kan gaba shi bai maɗiyan shi batu don bai da ita batu amma muna wurin sarakunan mu da yan siyasa mun ina nuna masu cewa ko ina akwai kowane abin na wato bangare abin da nake son in faɗa nan wurin shine an riga an samu gurɓata banda wancan abu wanda yake nake nuna muku cato zai iya kasance cato daga ko dai daga sinadarin yin abun ko kuma daga gurbin inda aka taho da abun to wannan bai da shi misalin da nukan bada shine idan misalin an zo mutum da yake yin da dai nukan bada abin nan da sauransu mutum da yake yin Uh, piya wuta ko kuma ruwa haka sai a zo sai a ga irin dafsa ciki haka a sai a tambaya a ya ya kuma gashi da da tsami ruwan ga warin kanan zirwatu ga gishiri-gishiri ga kuma kaurin daddawa cikin fiya wata ɗin ha da kuma irin abin ɗin test ɗin kihin na haka wato karnin kihi da karnin kihi cikin fiya wata ɗin ya dunkule sai aka ɗaga ana ɗaga sai a ga wani 'yan ƙwallo suna yawo sai ce a ai da allah ku haƙuri dalilin da ya sanya ruwan ruwan kwata ne na zo na ɗan tace nake amma da shi wannan za a yadda da shi sai zo sai a ce sai kuma ce sai ce kuma ai wannan gishir gishirin da ka ji cikin jikin kama da akwai gishiri kuma in za ka ci abinci sai ka bada a gishiri cikin abinci kama sai ka bada a gishiri tuwon gidan kama akwai daddawa don ka ji warin daddawa kawai sai ka zo ka ce mani ruwana na abin din daddawa irin waɗannan wato bayanan su ne hake bamu da muka zo muka ce cikin allura polio an gano cewa to akwai estrogen da sauran su a to eh, a cikin a cikin jikin mutum ma akwai gishiri da sauransu cikin jikin mutum akwai gishiri of course amma eh, duk ruwan da ka ji an sa mai gishiri ko kuma hura an sa mata ba mahallinta bane ba mahallinta ne cikin tu ana sa daddawa amma kana ɗauko ruwa ka ji warin daddawa za ka sha ka ji gishiri cikin ruwa za ka sha to wannan tunani shine muke faɗa tunani na hankali shine muke cewa to bai kamata ba a zo a ci abin da bai ba nan wurin yake ba duk yawancin kankanta shi in ba na yake ba bai kamata ya kasance nan ba sai a tambaya mu ya faru da ka zo kai mun fiya wuta da abin nan kenan ko dai baka iya fiya wuta din nan ba ko kuma ah, ka sanya ni a da gangan in ba da gangan ka ba to baka iya ba duk ɗaya daga cikin biyun nan ba za mu anshe su ba wato in sanyawa kai ka faɗi mana dalilin da ka sanya abin hana haihuwa ciki mu ji hikimai in ko ba haka ba ne ba to baka iya ba kenan wato baka iya wannan sana'a ba saboda haka haɗari ne haɗari ne kenan ka yi shi dalilin haɗarin saboda kana za a zo a ba mutane al'umma tun daga mai shekara ɗaya har zuwa abin al'umma duk za ta iya ta zama cikin abin matsala dalilin da muke cewa haka idan ka ga ɗan abu kaɗan alama ce ta cewa to akwai waɗansu ababe da yawa waɗanda babu abinci ka ba alama ce ta abubuwa da dama waɗanda suke ba a bincika ba to wannan abu yana da haɗari wato shine muke cewa in har za ga ah, ɗan kakkaɓen ko kuma ɗan traces dan sinadarin wannan abun kenan akwai waɗansu dama mu abin da muke so ai su yadda shi yasa da ai muka shiru ba mu gaya musu inda muka nufa ba su yadda da cewa to eh akwai shi dan kaɗan din ai eh akwai shi dan kaɗan din to shikenan to sai mu tsaya nan kuma sai sabon bayani sai zo me ya kawo shi ina hikimar da ya zo na wurin mun ji bai da yawa eh to in bai da yawa kenan zai yiwu a samu mai yawa ciki a bincika a gani suka ce saboda me zamu bincika muka ce ba mu za mu bincika ba a ba kowa ma ya bincika wanda muka amince da shi ah, akwai abubuwa da wanda nake son in magana kansu particularly waɗannan abubuwa ɗin kamar misalin waɗanda suke son su yi bincike mai zurhi akwai references da wanda nake son bada ko za mu yi lecture ne ta turanci a gayyato likitoci da sauran mai mutane da sauransu eh ina ganin zai saboda akwai wadansu abubuwa waɗanda suke nan ba muhallin su bane ba inda za mu bada waɗansu kasidu don mutane su je su yanda ake yin wal abin din wanda yake masu sai da hikima ko kuma fasaha ta yadda ake yin polio din akwai ana buga shi yadda waɗanda suke ba da abin nan mun karance su da dama mun karance su muka gace da muka duba sai muka cewa to ba zai yi a zo a samu cewa to a tace allura polio ba ɗari bisa ɗari misalin da za a bada tunda ya kamata a ce su kansu masu abin nan akwai wani us patent us patent da hausa zan faɗa ko da turanci bari in faɗa duka 45 25349

eh wato eh, wal abin yana kamar mu da shi shike mun yi taksisi muna da kwarewa nan wurin wurin za ku gan shi a rubutu ne mai tsawo ana ta magana kamar misalin waɗanda suka yi karanci a haɗa magunguna kimiyya ta haɗa magunguna su ne kili za su abin amma mutane za su ɗan fahimci waɗansu abubuwa na cewa to hanyar da suke bi ɗin suke tacewai wannan din an jaraba an jarabata ta an jaraba ba zai iya ba da a tace abu ba ɗari bisa ɗari dole sai an samu gurɓata koya take ah, sa'annan abinda nake son in yi magana kan shi shine shin allurar nan ta polio ta ɗiga ma abin nan tana da amfani ko ba ta da amfani wannan tambaya ce wadda nake yi ma mutane dayan dan samu abin da ake cewa kila ko wani yana da amsa wato abubuwan da suke amfani da shi yanzu hasashe ne nasu amma mu hana mu mai hasashe namu kun gane hasashe da suke yi saboda abin da nake cewa shine babu ni dai har yanzu ban taba ganin wani bincike ba har yanzu ban taba karanta ba ina ta yi kuma har yanzu dai ban samu dacewa ba in ga wani bincike wanda aka yi wanda aka zo aka nuna cewa to kirikiri yau gashi a kimiyyance an diga wa mutum ruwa allura polio ta kare shi daga kamuwa da polio har yanzu ni ban gan shi ba ba ku fahimci abin da nake son in fara ba abin da nake son in ce nan wurin hasashe ne ake yi a zo a ce a garin zaria da can bara 2011 mutum goma ya kamu da cutar polio amma 2012 mutum biyar ne saboda haka aiki da aka yi da polio da aka ba mutane shine ya hana mutane su kamu ko kuma taragu wannan ban cikin kimiyya wannan abu ba karɓaɓɓe ba ne ba mu gare mu epidemiology wannan hasashe ne zan iya in zo in yi hasashe in ce wannan ba shi ba ne ba wannan wani wani a me ake cewa dabo ne ake mun ko kuma walawala ruha ido abinda nake cewa a kimiyance a kimiyance sai an zo an nuna man cewa to duk mutanen nan waɗanda aka ba a lura polio an bi su tun daga ran da aka bi su ko kyabta ba a yi a yi tabin su a ga kwayar cutar polio burr ta shiga bakin wani ta shiga bakin shi an tabbatar da an ɗauki hoton ta shiga eh ta je kuma a ga cewa to allura polio da kwa polio nan sun yi dambe kwayar cutar ruwan maganin polio nan shi ya kashe kwayar cutar polio kun gane in ba haka kai ba a kimiyance ba ba za a yadda da shi ba haka haka kimiyya take yau ake mamu shi ne nake cewa idan wani zai iya shi hasashe ni ma dole ne a bani yancin in yi hasashe amma ni ba a bani wannan yancin ba saboda an ce doki mai baki ya yi gudu suke da jaridu suke ta zan karanta muku jaridu in kuna zuwa intanet kuke ganin yadda ake abin nan haka hankalinmu zai mugun tashi bari in maimaita wannan ina neman hujja a zo a nuna mani cewa to gashi an ba yaro an diga mashi tun daga ran da aka haife shi an bi shi har da ya mutu an ga cewa to cutar polio ta shiga cikin shi kuma wannan maganin shine ya hana tun daga ran da aka haife shi amma bai kamata ba a ce wani waye da kwan abu ya zo ya ɗiga ya ta gidan shi bai san abin da ya faru ba akwai dalilai ba iyaka wanda za su hana mutum ya kamu da kila wanda aka ba bai taba gama da cutar polio ba tun da ran da allah ya halicce shi har ya mutu hasashe ne nima ko hasashe na ne wannan in har za su yi hasashe su ce 2011 an samu cases goma amman abin nan su zo su yanke su ce polio ruwan polio ne shi ya rage wannan sai abin amma ni na dan sauka na ce nake cewa zai yiwu tun daga ran da aka haihe mutum har ya koma ma ubangijin shi ba inda zai haɗu da cutar polio wannan mai yiwuwa ne to polio tana ruwan wannan da za a ɗiga mai yana da amfani ga wannan mutumin misali mu zo mu ce ga sunan wurin da wannan da wannan da wannan da wannan wannan shi Allah ya riga ya rubuta cikin lahul mahfuz wato tun daga ran da aka haihe shi har ya koma ba inda zai haɗu da kwa cutar polio wild virus haka sai ka zo yayi nan kai nan kai kana dauke da abin nan sai ka tara bakin shi ka zuba mai nan ba ta da gare shi wannan aiki ne na hankali da hashashe wanda ni na yi kuma ni na gamsu da shi cewa to wannan ruwan allura polio bai da amfani gare shi ga wannan mutumin saboda haka sai an raba bai kamata ba a zo a ce duk a yamuce kowa da kowa a musu hadina wannan kila da wannan kila za su iya su haɗu da ƙwaya polio wadda take yawa ɗin wadda ake cewa tana kawo cuta a zo a nuna man cewa to ƙwa cutar da aka kun tuna a bayanan da ne shinkiɗar da ne tun da harko ha kila to dukansu allah ya wasu cewa to ba suna cikin mutane masu kuwa masu ƙarfi wanda za su iya jure ma abin nan ɗin ta da wani to wannan la'alla shi kuma wannan yana da laulayi yana da rauni cikin biyu kila har ya abin nan ba inda zai haɗu da kwaya cutar polio har ya mutu kun gani kila sai rayuwa shi tun daga harko har ƙarshe har kuma Allah kawon shi da hannun shi lahiya nan to sai kawo cutar polio sai kawo wannan maganin polio ka bashi kawai shi ta shanye yana da amfani gare shi da wannan da wannan da wannan da wannan duk cutar polio ba ta da amfani gare su Eh? Oh, sorry maganin polio sorry da wannan da wannan da wannan da wannan duk maganin ruwan allurar polio ba ta da amfani gare su kuma yawan mutanen duniya ni a fahimta ta haka suke kun gane na farko kenan shi ne muke cewa ruwan allurar polio ɗin nan mu mai da hankalinmu guri guda ba wai magani ba ne ba abinda mutane ba san ji kenan sai gaba sai haɗu mene ne abinda yake yi shine wai tsammani ne ake in ya shiga cikin jikin mutum tsammani zai zaburar da waɗansu halittu cikin jikin mutum cikin jikin ɗan adam jikin ɗan adam ɗin ya saki waɗansu halittu waɗanda suke idan cutar polio ɗin ta zo ana tsammanin ta zo ita ce za ta yaƙi da su barin mamaita ita in aka ɗiga allurar maganin polio kwa cutar ce ake tsammanin za ta zaburar da halittu saboda in ta shiga ciki za a yaƙi da ita in aka yaki da ita jiki zai san cewa to wani bakon abu ya shigo sai ya saki 'yan masu patrol haka in suka ga irin shi su kame kawai sai su hidda shi kun gane to wannan ko da wannan ya gama an gama da wannan za su ci gaba da patrol kenan za su yi ta yi su ta yi yi lokaci mai tsawo wai da tunanin cewa to idan misalin wata cuta ta zo wannan zai yaƙe ta sai a kashe ta wannan hasashen shi ne suke amfani da shi yanzu suke cewa to suna son su kawar da cutar polio a bayan ƙasa abubuwa wanda suka sani muka sani wanda yake ba a san mutane su sani shine akwai cututtuka waɗanda suke da turanci ana sai musu self limiting masu wanda za su ƙare kamar yadda eh, agana ta ƙare kun gane saboda abubuwan da suke faruwa ah, ita idan misalin a zo ta shiga cikin jikin mutum wanda ke yawancin mutane kuma wanda take shiga cikin su din dama suna da suna da abin da ake cikin immunity kariya jiki suna da kariya cikakken kariya to ba abin da zai faru gare su kuma za su kashe cutar za ta abin to saboda haka yawan waɗannan mutane su ke yawa waɗannan masu eh, masu laulayi din su ne mafiya kaɗan sun san da haka kuma sun san cewa to sun kusa karewa to amma me suna son su yi amfani da wannan ne saboda sun san sun kusa karewa su cimma waɗansu manuhohi wanda yake in Allah da malam zai magana kansu akwai bayanai da dama waɗanda suke na harko a kan kwaɗayi kuɗi da kuma su cimma wata mummunan manuwa wanda yake ni ba nan zan abinan ba so nike in tsaya wajen kimiyya a kimiyyance wannan hasashe wannan cuta is self-limiting akwai wani bincike da aka yi wai shi ruzizi trial tun kamin a hene 1958 wato wanda ya nuna cewa to mu bakakken mutane allah ya yi mu liɗifi allah ya yi mu wani abin nan ku ɗauke ruzuzi trial kowa ya zo ya bi on internet haka mu dama shi ya sanya yanzu suke cewa ba a ba manyan mutane ah, manyan mutane mu bakakken mutane muna da kariya cikakken kariya shi ne sai shi ne ke shayi muna da cikakken kariya saboda haka ban ga dalilin da za a zo ba wai a samu babban mutum e duk kariya ne kariya an so ake tsoratawa saboda malaman suna wato suna magana ne ba tare da ilimi ba duk malamin da ya zo ya yi magana ba fannin shi ba wato ya kawo zai kawo abin ban mamaki ah no problem wani abina to shine muke cewa menene dalilin da ya sanya suka zo suka matsa suke ta amfani da duk waɗansu ok sorry ashe ban gama habinan ina ba wato dalili na biyu eh eh eh, eh hasashen da ake yi na cewa wato allurar polio ita ke kawo ragowa ko kuma ragi ko kuma kinta shi ke kawo yawanta dukansu wannan ba kimiyya ne ba sans ne ba ba kimiyya ba babu kimiyya cikin hasashe ne babu shi na kalubalanci mutane su kawo mani bincike wanda aka yi aka nuna cewa to gashi ita ce allurar polio ce ta hana wani mutum ko waɗansu taron mutane ko yara ko masu wane ne kama daga polio babu shi sai dai a zo a nuna cewa to an ba mutum polio ya kamu da cutar polio ko kuma an zo gari an zo an samu al'umma da dama an zo an tursasa musu an ba su saboda suna hidda ta bayan gari ta zo ta gurɓata masa yanayi saboda eh, ah, rashin ƙoshi da rashin lahiya da laulayi da masu ciwon kanjamau su zo su kamu da ita a zo a rika cewa ai ga yawa